Assalamu alaikum. Barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta AMU Special Tech. So yan uwa kamar yadda kuka sani cewa wannan channel ta mai albarka a kullum tana kawo muku bidiyoyi ne akan samun kuɗi a online. So da haka ba tare da bata lokaci ba a yau ma ga mu ɗauke da sabon platform wanda za ku ringa samun kuɗaɗe sosai sosai. So da haka ba tare da bata lokaci ba kawai ku biyo ni mu je a fara bidiyon amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon ɗan uwa kada ka manta idan baka yi mana subscribing ba muna roƙon ka ka daure ka taimaka ka danna mana alama subscribe sannan ka danna ƙararrawa ka zaɓi all a ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai mun gode. wannan bidiyo na kawo maka wani sabon platform ne wanda zaka samu kuɗi da wannan platform so kuma wannan platform withdraw time shine monday to friday so kuma withdraw withdraw time shine na karfe tara na safe zuwa karfe uku sannan kuma minimum withdraw shine naira dubu biyar a cikin wannan platform so wannan platform gaskiya na da sauƙi sauƙin aiki wannan platform so wannan platform kuma na interest akan zaka samu kuɗi da wannan platform saboda already ni ina da naira dubu goma da ɗari ɗaya a cikin wannan platform kuma na same su ne for a cikin wannan platform na investment na sai makare abinci so kuma kai yanda zaka yi idan kana son dubu biyar ɗin da zaka samu a cikin wannan platform so zan baka su for free instantly a cikin bank account naka so ka tabbata kana da youtube channel sai ka yi min magana da wannan number da take saman jikin bidiyon kuma gara ka ɓata lokaci so yanzu ba ta tare da lokaci ba mu je a fara bidiyon amma link ɗin rijista na description na wannan so kana taɓa link ɗin da na aje maka a description na wannan video so zaka ga ya kawo ka a wannan nan wannan two options so zaka ga akwai register na with facebook akwai register na with email so ni yanzu zan gwada da email ne kenan so amma ko da kana da facebook account so sai ka yi da facebook account so amma instantly yanda yake da sauki so ya kamata kai da email saboda kaga zaka iya losing din facebook account naka so sai ka ta ba tayo a google email nan number 2 sai ka saka first name naka number 3 last name email sai ka saka password number 4 sai ka number 5 sai ka kara confirming password sai ka danna akan confirm so kana danna akan confirm instantly zai kai ka za ka gano nuna ma register successful so sai ka dawo a cikin description nan na bidiyo za ka ga wani link na biyu kuma to sai ka kara taba link din yanzu domin in gwada ma link din shi ko zai kai ka inda za ka yi log in directly so bayan ka taba link din nan zaka ga ya kawo ka anan two options so zaka ga akwai log in with facebook akwai log in with email so idan tun lokacin da ka register ka yi sign in with facebook ne to sai sai ka taba log in with facebook so idan kuma dan da ka register ka yi register with email ne sai ka taba log in with email so kana taba log in with email yanzu so yanzu bari in taba log in with email domin ya kai ni instantly a cikin wannan a cikin wannan platform din so yanzu zaka ga ya bani email dina da password dina so kai sai sai ka saka email ɗinka da password ɗinka sai ka danna akan login domin ya kai ka a dashboard instantly so wannan platform baya delay so no delay in this platform so wannan platform komai normally normally normally very easily platform so yanzu zai kawo ka dashboard in nuna maka pastry so pastry abinda za ka yi yanzu zan gwada maka yadda suka dai abinci da komai da komai su yanzu bara da matsali yanzu in nuna maka komai da komai a cikin so za ka ga yanzu akwai slot akwai crown football akwai easy akwai easy cash reward sannan za ka ga akwai official pet dog and pet dog food store so za ka ga akwai kalan kalan tsayi wanda za ka iya samun kuɗi a cikin wannan platform so yanzu ni zan fara gwada muku da wannan pet da wannan first option wato dog food so sai in danna akan go dinnan so yanzu bara in danna akan go domin in nuna maka komai da komai a cikin wannan platform so wannan platform yana da saukin aiki saboda very very easy platform i told you so ya kamata kai joinin na wannan platform so kuma zaka gana aje maka number ta a saman bidiyon nan so daga zaran ka taba number nan take zai abin nan so zaka ga akwai nan zaka ga zaka sa zaka saka 3500 so zaka samu da. 200 a cikin shekara daya zaka ga kullum zaka samu 430 kenan so gaskiya ya kamata ka zo kai joinin da wannan platform na baka shawara ne ya kamata ka zo kai joinin da wannan platform so wannan platform yana da sauki sosai a nan zaka ga idan ka sa dubu goma da ɗari biyar so kullum zaka samu dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin faya zaka samu dubu ɗari da hamsin da naira ɗari ɗaya so zaka ga akwai put um, zaka ga akwai food dog food da yanzu ni zan taba akan din nan na di five kenan so ina taba instantly zaka ga ya nuna min na sai food food zaka ga ya nuna min na sai dog food kenan so sai abu na gaba shine zaka ga akwai slot akwai prawn football akwai waye waye so idan ka taba akan slot din nan nan take zai ka ga ya kai ka inda kala kalan game wa'anda zaka yi a cikin wannan platform domin ka samu kuɗi da wannan platform so wannan platform very easy platform zaka ga akwai hip hop wanda akwai ganesha gold akwai ga sauran gyamai nan kala-kala waɗanda za ka yi samu kuɗi da su instantly kai withdrawal so za ka ga akwai chrome football akwai easy cash reward so sai abu na gaba shine sai ka taba akan wallet din nan so kana tuba akan wallet din nan so ni da yake da ina da dubu goma da ɗari ɗai so amma yanzu na siya na siya dog put na 35 so za ka ga my balance yanzu 6600 so yanda za ka yi depositin shine sai ka danna akan deposit so kana danna akan deposit nan take kai zai kai ka inda za ka yi depositing kenan so sai ka danna hybrid and agree all rules so kana danna sai ka to ka danna inda aka rubuta inter amount sai ka saka amount din da za ka yi depositing so yanzu ni zan gwada da 100 ke ne sai in danna akan confirm so za ka ga akwai payment method za ka ga akwai three options so za ka ga har da za ka iya biya ta TRC 20 kenan so anan zaka saka full name zaka saka form number ka su idan ka saka nan da form ban ka so ko da ka samu matsala a platform din nan sunan take za a tambaye ko inna information sa kasa yanzu domin a yi ma approving na wannan depositing din ko kuma withdrawal dinka so withdrawal kuma bai da waya a cikin wannan platform so yanzu facility zan nuna maka yadda za ka yi depositing a cikin wannan platform so wannan platform yana da saukin depositing kuma instantly da ka yi depositing za ka ga kuɗinka a cikin a cikin wallet dinka so za ka ga ana akwai pay with bank card akwai pay with bank transfer so so za ka yi copy na account number nan sai ka za ka ga bank name ma bank sai ka ga account name oko technology limited so sai ka dana akan ahmed da payment bayan ka payment din wa'annan kuɗin kenan so sai last step shine yanda za ka yi withdrawal a cikin wannan platform sai kai yi kilikin akan withdraw so za ka ga idan kai yi kilikin akan withdraw sai ka danna hybrid and agree the rules so kana danna akan hybrid and agree the rules so sai ka danna akan enter amount so kana danna akan enter amount so yanzu ni zan gwada da 10000 kenan so za ka ga akwai bank transfer with s akwai with by sannan akwai cash out with usdt trc 20 so duka wanda ka zaba a nan so ni yanzu na zaba pay with bank transfer din nan so sai ka danna akan kwamfa so kana danna akan kwamfa saka zo ka saka full name ɗinka sai ka saka account number a bank name sai ka danna branch code sai ka danna akan sai ka danna akan kwamfa so nan take wannan platform zai saka ma kuɗinka a cikin bank account naka instantly so zaka ga komai da komai naka a cikin wannan platform yanda zaka yi rufa sai ka danna rufa friend to rufa prime to get ruwa din idan ka shigo mi so sai ka danna akan rufa rufa